يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا فقال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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ya hada fuskokinmu a wannan babban masallaci mai albarka mai tarihi masallacin juma'a na sultan bello ba don komai ba sai saboda gabatar da muhimmiyar ibada da allah ya shar'anta mana mako-mako ita ce sallah ta juma'a sannan kuma allah cikin rahamarsa ya yalwata mana maluma sukan farkar da mu kamin lokacin da za a gabatar da wannan muhimmiyar ibada ina addu'a darussan da wato shi wato malam Nasir Kidir ya karanta da mu Allah madauke sarki ya ba mu ikon aiki da su yayi magana akan muhimmancin ciyarwa a cikin wannan wata na Ramadan kuma babu shakka wannan wata wata ne mai albarka wata ne da ake bukatan a yawaita ciyar da al'umma musamman a halin da ake ciki yanzu al'umma da dama suna cikin matsi za ka ga wani suhur ɗin ma da ‘yan barbaru ake haɗawa a yi wani zai kai azumi amma takamaiman mai zai buɗin baki da shi sai zama aiki yau bai wuce kwana uku ba ko biyu wani ɗanwa yake fara mana an zo za a yi buɗe baki za a sha ruwa a masallacin da yake jagoranta an kawo kunun zaƙi an ƙuƙula a cikin leda irin ya farar leda da ake dan kukkulla kunun zaki kamar yadda ake kulla ruwa a cikin mutanen da suka zo za su sha kame a ankara wani ya kwashe guda biyu ya tura cikin aljihu saboda shi yana ganin wannan kunun zakin wata dama ce ya samu muhimmiya da har zai dan samu abin da zai kai wa iyalansa iyalan su ma su samu abin da za su saba to idan kaga ana kwashe kunun zaki a masallaci ana turawa aljihu wannan ya nuna cewa akwai matsala sai da aka zo za a yi sallar magariba a wajen safu kuma ba an kara ba wani ya matse masa aljihu kunun zaki ya fashi karshe sai ga kunun zaki yana iyaya a cikin masallaci to kaga idan al'umma har ta kai ga samun kanta a cikin irin wannan yanayi ba sai an ce akwai bukatan a samu taimakekeniya wa juna ba gaskiyar magana wannan darasi da ya mana muhimmi ne Allah maɗaukin sarki ya bamu ikon kamantawa duk sanda ake maganan taimakawa karka rinka hango alhaji wani da honorable wani idan da za su ciyar da duniya gaba daya ladar a cikin akawunin su za a saka kai ba za a saka maka ba iya abin da ka aikata shi ne wanda za a saka ka maka da shi kai ma irin matakin da kake idan kana da dama ko mi kankantarta samu dan wani abu kai Allah ya ga kai iya bakin gurgurdan kokarin ka Allah yana iya sa albarka a cikin wannan abun da kai duk da bai da yawa idan giwa ta zo da gudu ta samu bishiya ta ture ta kun ga ta yi aiki in hankali irin karfin da take da shi to amma shi ma zomo in ya taho da gudu duk da ba zai iya tura bishiya ba ya samu wata tafasa ya ture shi ma ya fafata ko bai fafata ba shi ma zai koma gefe ya yi haki kuma a masa bangajiya saboda shi ma ya yi gurgurin karfinsa Allah ka ba mu ikon yi dan karin bayani da zan yi akan wa'azin da Amman Nasir Kidir ya gabatar shine wani abu da ke da alaka da wannan kuma yake da muhimmanci a cikin waɗanda zamu mai da hankali a kansu musamman a cikin wannan wata to mu mai da hankali akan marayu da suke cikinmu marayu ba taɓa samu a tarihin najeriya lokacin da marayu suka yawa cikin al'umma musulmi ba kamar wannan lokacin da muke ciki wannan lokaci da muke ciki lokaci ne da marayu suka yawaita me ya jawo marayu suka yawaita da yawa saboda fitintinu da aka rinka samu a cikin wannan ƙasa wanda ya jawo mazaje da dama aka kashe su mataye da dama aka kashe su wasu mazajen sun tarwatse suna lahira ko suna duniya ba a sani ba to waɗannan fitintino sun yawaita marayu a cikin al'umma kuma wayannan marayu idan ba mu ɗauki mataki a kansu ba matsala tana da yawa bayan Allah zai yi fushi da mu ya haɗa mu da wata jarabawa da za mu rasa yadda za mu yi da ita to su karan kansu wayannan marayun watsi da su yana iya jawo kuma nan gaba wata matsalar da ba san da ita ba ta sake dawowa wannan ya nuna akwai bukatan lalle a dauki mataki akan wannan ba a sansanin yan gurin hijira kadai ake samun marayu ba marayu suna nan a gidajen jama'a yanzu cikin garin Kaduna nan ko Kano ko Bauchi ko Gombe Za ka samu mutane da baka san iyakarsu ba waɗanda a sanadiyar tarwatsewar jihar Borno da yobe da wani bangare na jihar adamawa yan uwa da dangi da abokan arziki da abin ya rutsa da su sun fantsama sun taho wani a gidansa za ka samu wato mutum biyar ko shida wani mutum bakwai wani ma sama da haka kuma idan ka kalli karfinsa bai kai ya iya tallabar wannan nauyi da yake kan shi ba waɗannan waɗanda suka samu gata suna gidan daji kenan suna da wurin kwana suna da wurin natsuwa idan da za ka je maiduguri za ka ga abubuwan ban mamaki sansanin 'yan gudun hijira mai alfarma sarki musulmi akwai kwamiti wanda ya yi a kan abin da ya shafi irin wayannan marayu sai ya zama ko isa isadatali sai zama ina cikin wannan kwamiti kwamitin ta je ta yi dirasa mai daniya na wayannan sansanin 'yan gudun hijira domin gano yawansu da adadinsu abin zai baka tausai kwarai da gaske akwai sansanin 'yan gudun hijira da suka kai wajen guda goma sha takwas a borno a wayannan sansanin 'yan gudun hijira akwai sansanin 'yan gudun hijira da za ka samu mutum ne da suka kai wajen mutum dubu ishirin a wuri. mutum dubu ishirin suna kwana a wuri ɗaya da allah ka faɗa mu wani irin abinci ne zai iya wadatar da su ina ne za su kwanta ina za su samu bargon da za su rufa ina za su samu maganin sauro da za su samu tsaro ban daki nawa zai wadatar da adadin wayannan mutane su rinka zagayawa cikin nutsuwa wa zai ba da aizal da biton da anton da septon wanda za a rinka wanke waɗannan bandakuna ya za a yi waɗannan mutane su samu lura da ya kamata su samu da dama daga cikin wayannan zunzurutun mutane da ke wurin mata ne da yara ƙanana an kashe iyayensu ko iyayen ba san inda suke ba ba shi zai baka tausayi ba mata cikin da dama daga cikin su suna da ciki kamin abin ya faru a sansanin yan gudun hijiran kuma a nan suke haihuwa da wuya kaji an yi kwana biyu uku ba a samu wata mace ta haihu ba ta haihu ba miji ba wani mai tallafa mata ba ta da kowa in Allah ya sa ta sauka lafiya an gode wa Allah idan kuma abin ya zo da tsotsi suna iya rasa rayuwa a daidai wannan lokaci ba maganar ragon sura take ba ba maganar kauri take ba ba maganar kayan jariri take ba yanzu ana maganar ya za a yi ta kanta ta samu abin da za ta suka rayu ne suna nan birjak da ba za ka yi kirga adadin su ba ba shi ya fi kona zuciya da bakanta rai ba yan mata da ke cikin irin wa'annan sansanin yan gudun hijira waɗanda sun dan fara tasawa sun dan fara girma abin da zai baka tausayi kuma sai aka rinka samun wasu lalatattun musulmi su kuma su rinka zagayawa ta wajen wayan nan sassanin yan gudun hijira irin wayan nan yan mata da an kashe babanta ba ta san inda za ta shiga ba tana fama da yunwa da talauci sai su rinka ba su kuɗi kuma suna yaudarar su suna tafiya suna fasikanci da su ku ji wani irin bala'i kan bala'i kuma abin da yake faruwa kenan to yanzu irin wannan bala'in ina al'umma za ta iya zuwa tare da shi bayan bala'in da aka wayi gari aka samu kai a ciki to kuma ga abin da ya sake biwa baya kwanakin baya ba domin matakai da aka samu aka ɗauka ba an yi lissafi a kowace rana akalla akan samu yara da basu gaza guda goma da suke mutuwa saboda yunwa da shiga halin kakarikai wannan wakili daga jihar barno yake karanta mana wannan lokacin da muka yi mitin na Sultan Foundation yake bayyana cewa an samu wannan lokacin a baya kamin a ɗauki matakan da aka ɗauka aka shawo kan matsalar sannan abin da zai kara baka tausayi akwai foundation foundation sun kai wajen guda ɗari yanzu haka a cikin jihar Borno da waɗannan wurare waɗannan foundation abin da suke ta ƙoƙarin yi shine su ga sun ba da wata gudunmuwa ta ya za a ceci rayuwar waɗannan mutanen amma abin da zai baka tausayi shine a waɗannan foundation da suka kai wajen guda ɗari in Allah ya yarda kashi 90 cikin ɗari na waɗannan foundation din na waɗanda ba musulmai bane ba na musulmai bane kenan bayan marayu nan sun samu kansu a halin da suke ciki kuma har yanzu masu kokarin zuwa su ceci rayuwarsu kuma har yanzu ba musulmai bane da Allah idan suka ceci rayuwarsu aka nuna mashi tausayi da jin kai akwai abin mamaki idan wannan yaro ya ƙare gabarin addini musulunci ya koma wani addini kada ku manta kwanakin can baya akwai wasu kungiyoyi na waɗanda ba musulmai ba daga jihar Ido da suka je suka ɗebo wayannan yara masu yawan gaske da ana kiyasta arzikin su ba da ɗaruruwa suka tafi da su can jihar musulmai hankalin mai tashi aka ɗau zafi aka ta jijiyar ido sarakuna hankali ya tashi shugabanni na musulmai hankali ya tashi cewa wannan sisa ce da ake so a canja waɗannan yara addini ƙarshe aka bi ta hanyar gwamnati aka buɗe wuta cewa ana so a karbo wayannan yara aka je aka ga gwamnan karshe daga karshe aka ba da daman a dauko yaran da aka je dauko yaran yaran da dama duk wanda aka ce zo za mu koma da kai arewa sai ce ba zai tafi ba in an ce me yasa yace a can kun banda a wajen ina kwana banda riga banda abin da zan ci ba mai bai magani yunwa kamar za ta kashe ni ba magana ilimantar da ni ake yi ba ba ku komi a kaina ba sai yanzu da wasu suka dauko ni suka kawo ni suka bani wurin kwanciya da shimfiɗa da katifa da bargo na samu rufin asiri suna bani abinci irin wanda masu iyaye suke samu su ci ana lura da lafiyata an ɗau matakin da zan samu ilimi sannan kuma ku zo ku ce za ku sake ɗauke ni ku mai da ni cikin wancan bala'i to ba zan yadda ba idan akwai yayanku ku ɗauka ku je ku kai amma ni ba zan koma ba bala'in sai da ya kai ga aka kai ga wannan mataki duk me ya ja wannan kuma abin da ya jawo wannan sakacinmu Allah bai hada mu da talauci ba ba irin wadata da ubangiji bai yi wa musulmi ba a Najeriya idan musulmi a Najeriya ya ce shi talaka ne bai yi wa kansa adalci ba domin yanzu Najeriya na an ce a suwa suka fi kudi a cikin wannan Najeriya musulmai za ka fara kirgawa 'yan arewa kamin ka isa kan waɗanda ba musulmi ba haka ne ko ba haka ba idan maganan yawa ne mu ne ke da yawa idan maganan abinci ne mu ne ma ke noma abincin kudu daga arewa ake daukar abincin a kai musu kenan bai kamata mutum ya rasa abinci a arewa amma ya zai same shi a kudu inda sai ya dauki abincin daga arewa an kai shi kudu ba me ya kawo wannan shi ne rashin damuwa da junanmu da rashin sanin ciwon kanmu da ma wato rashin fahimtar hakikalin addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko mana da shi wannan dabi'a ta mu idan bamu gyara ta ba to bamu san iya inda matsalar za ta koma ba yo aiko ba don komi ba ma irin yadda Allah maɗaukacin sarki yayi kira cewa a taimakawa maraya yo aiko wannan ya isa ya sa wa'yan nan marayu mu dawo mu gaya ya kamata mu yi Allah ran bayan kana karanta alqur'ani mai girma zaka samu ayoyi da adadin su fi shurin masaki waɗanda suke magana akan cewa lalle maraya a ba shi kula lalle maraya a ga cewa an taimaka mashi ƙur'ani mai girma ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا da Allah madaukin sarki yace wa abudullah ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku haɗa Allah da wani a wajen bauta Allah ya fara da haƙƙinsa daga haƙƙinsa sai Allah ya ce wa ne walidaini isana iyaye a kyautata musu sai Allah ya kawo haƙƙin iyaye daga haƙƙin iyaye sai Allah madaukakin sarki ya ce wa bilir qurba haka 'yan uwa dangi na jini daga Allah sai iyaye sai 'yan uwa dangi na jini to daga ƴan uwa dangi na jini waɗanda Allah madaukakin sarki ya biyo da su baya shine sama. Ya yace da marayu lalle marayu da kuke ganin su nan ku tsaya ku taimaka musu idan kuna so Allah madaukin sarki ya sa albarka a rayuwarku Allah ka ba mu ikon lura da waɗannan marayu da ka bar su amana a cikin al'ummar mu Al-Qur'ani mai girma dan ya nuna mana muhimmancin maraya da muhimmancin taimakawa maraya annabi mu gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki cikin kaddararsa da ikonsa sai Allah ya sa annabi mu ya zo duniya a matsayin maraya me yasa Allah madaukin sarki ya mai da annabin mu maraya domin ko dan kaunar annabin da annabin maraya ne ya kamata a ce zamu iya jin tausayin marayu da ke cikin mu Allah yana so ya karantar da duniya darasi ne wannan ne dalilin da yasa Allah madaukin sarki yasa annabi mu gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama maraya domin a nuna maka girman maraya da matsayin maraya idan ka ci mutuncin maraya ka ci mutuncin annabinka in ka wulakanta maraya ka wulakanta annabinka idan kai wa maraya gata ka yi wa annabinka gata idan ka bar maraya ya tozarta da annabin naka yana da rai zaka iya bari shi ya tozarta domin shi ma maraya ne wannan shine sakon da Allah madaukakin sarki yake so isar muku shi yasa shi annabin kansa aka masa waiwaye adon tafiya domin ya waiwaya ya gane inda ya ratso sai Allah madaukakin sarki ce alam yajidika yatiman ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Allah ya ce alam ya ji duka yatiman ashe ubangiji bai same ka maraya ba da can farko san da kake karami ashe kai ba maraya bane waye maka gata waye tattaro ka waye sama maka makoma waye lura da kai fa'awa sai shi Allah madaukin sarki da kansa ya zama gatan ka ya saba maka makoma ya tattaro ka ya rungume ka ya dauka ka ya darajarta ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe Allah bai maka wannan ba wannan ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana tuna masa farkon rayuwarsa ana tuna masa halin da ya samu kansa a ciki wani dan uwa lokacin da aka tarwata garin mudi. mutane suka taso ana gudu ana barin garin da kafa abubuwan ban tausai sun faru da yawa akwai abokina da na san Esther tana da tsohon ciki ciki wajen wata tara tana aure a can amma da ita da mijinta tun bayan sallah asuba yake rike da hannunta suna tafiya a daji da tsohon cikin wata tara ba su samu yin sallah azhar da la'asar ba sai wajen karfe biyar na yamma tun safi har karfe wajen biyar na yamma da kafa suke tafiya a cikin daji domin a tsirata da laifi wani dan uwa yana bayyana wani abin ban tausayi da ya gani wata mata tana tafiya da ɗanta ƙarami tana rike da ɗan ɗan an kashe uban ya zama maraya ya zuwa ya saura uwar ita ce wacce ta saura uwar ta kama hannun ɗan tana tafiya a daji ana tafiya da ƙafa ana ƙoƙarin gudu tsira ƙarshe wannan mata akan hanya cikin tafiyar ta samu attack tafiyar da bata saba da ita ba taba haduwa da irin ta ba ta yanke jiki ta fadi a wurin Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarta wannan yaro karami ana ta wucewa bai san uwar ta mutu ba ya kama hannun uwar yana ja yana ta shi mu tafi yana kuka yana ta shi mu tafi ta shi mu tafi bai san uwar ta riga ta gama a daidai wannan lokacin ba sai wani ne ya zo ya rungumo yaron yaron yana kuka yana wutsin wutsun da kafa sannan aka tafi da shi ya zama maraya ba uwa ba uba wai ina so in tambaya wannan yaro waye saurayi zama gatansa a duniya mu al'umma musulmi za a kira sallah daidai wannan gaba kafin mu ci gaba da karatu Allah ya mu aje Allah to Allah kaddara wannan yaron danka ne ya kake so ya rayu a duniya zaka sha'awar ya rayu a wulakance zaka sha'awar ya rayu babu ilimi zaka sha'awar ya rayu yana kwana a titi wace irin rayuwa kake so ka yi da a ce irin wannan maraya danka ne ni na san kana sha'awar ya samu ilimi da za ka yi burin ya yi rayuwa irin rayuwa wacce masu iyaye suke samun dama su to idan haka ne don me ba za a kaunaci irin wannan rayuwar ga dan wani da irin wannan ya same shi ba yanzu duk taron mu a masallacin nan idan Allah madaukin sarki ya ga dama ya ce kamin gobe yana so duk ƴaƴan mu su zama marayu akwai wanda zai ce bai yadda ba idan Allah ya ce yana so a yau din nan danka ya zama maraya yi wani aiki na cikin danka ya zama maraya ba kai a zara ranka ne kawai ba da an zara ranka yaro ya zama maraya ko bai zama maraya ba to idan duk sanda Allah yake so zai iya maida ƴaƴanmu su zama marayu to yaya muke so ƴaƴanmu su zama a daidai lokacin da wato ya zama bamu da mun basu a matsayin marayu to irin rayuwar da muke so ƴaƴanmu su yi to mu ji tsoron Allah mu ga mun samar da yanayin da marayu yanzu da suke raye waɗanda iyayensu ya Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsu mu ga sun samu irin wannan rayuwar Shi shine abinda Allah maɗaukin sarki yake nufi da yace wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ba shi zai tada maka hankali ba a lokacin da irin wayannan marayu yan gudun hijira suke sansani idan kana so ka dauki taimako ko gudunmuwa da zaka kai akwai hukumomi da gwamnati ta saka wanda ta hannun su ake bukatar a mika wayannan gudunmuwa irin su sema irin su nema daga mataki na ƙasa zuwa mataki na jihohi alhamdulillah wasu daga cikin jami'an irin wayannan hukumomi mutane ne mutanen kirki bayan Allah masu kishin al'umma masu tausayi ga wayannan marayu suna tsayawa suna gudanar da aikin su yadda ya kamata tsakani da Allah amma abin da zai baka tausayi shine bayan irin wayannan nagartattu sannan kuma akwai gurbi, wanda suna nan su kuma yanzu amfanin da suke yi da matsayinsu tallafin da aka kawo domin a taimakawa irin wa'annan marayu gudunmuwar da aka kawo domin a rika baiwa irin wa'annan marayu to su kuma irin wa'annan hukumomi irin wa'annan jami'ai sai ka samu su kuma a cikin za su yi bundun wai a zai kamfaci abin da zai ciyar da iyalansa a zai yi arziki anan zai yi dukiya to muna tabbatar wa irin wa'annan guragurbi duk wanda ya kuskura ya taɓa ƙwandala da aka bayar domin taimakon maraya kai ba irin waɗannan hukumomi ba ko masallaci ya kwamiti domin tallafawa marayu aka ba da gudunmuwa domin tallafawa maraya aka samu wani ya karkatar da ƙwandala domin biyan bukatar shi ta yau da kullum bukatar gidan shi personal bukata ta shi alhali wannan haƙƙi ne na maraya haƙƙi ne domin a tallafi maraya to Allah madaukin sarki da kansa yace a sanar da irin wannan mutum Abin da yake ci a cikin cikinsa ba wani abu yake ci ba wuta yake ɗiba a cikin cikinsa Sai Allah madaukin sarki yace innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah madaukin sarki yace innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah ya to a sanar da su inna ma ya da fi na nara abun sani kawai wuta suke ci a cikin su inji Allah madaukakin sarki wuta kake ci kana ganin ka ci banza ba banza ka ci ba wutar jahannama kake durawa a cikin cikin ka inji Allah madaukakin sarki bayan wannan kuma Allah ya ce wa na sa'ira da sannu za su kono a cikin wutar sa'ira wuta mai ruruwa Allah yana baka address na jihar da zai aje ka a wutar jahannama a ranar tashin alkiyama ba don komai ba sai saboda cin dukiyar maraya Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah wayannan marayu da muke magana a kansu da waɗanda suke cikin mu da waɗanda suke sansanin ƴan gudun hijira mu sani cewa idan kiyama ta tsaya Allah sai ya tambaye mu wani shiri muka yi wani mataki muka yi domin muka cewa mun kare rayuwar waɗannan bayan Allah idan muka kuskura muka bari sakacinmu alhali muna da dama sakacinmu alhali muna da iko ya zama na an samu maraya babansa ya kara rayuwa a cikin musulunci mahaifiyarsa ta kara rayuwa a cikin musulunci ƙaddara ta riga fata ya samu kansa a halin da ya samu kansa a ciki aka rasa musulmi da zai tallafa masa aka rasa musulmi da zai cece shi ƙarshe aka bari ya fada hannu waɗanda ba musulmai ba suka canja masa addini to mu sani mu ne Allah madaukin sarki zai fara tambaya a ranar tashin alkiyama me yasa muka yi wannan sakaci har abin da ya faru ya faru ya ku bayin Allah idan kuka yi bitar waɗannan hadisoshi da suka faru suka maida waɗannan bayin Allah marayu akwai ban tausayi a akwai wani bawan Allah dan wajen garinmu ne kusan mahaifar mu ɗaya tare da shi sai da ya kai matsayin da kaman ya tabu me yasa ya kai matsayin da kaman ya tabu yace a lokacin da aka tarwatsa su suka taho suna gudu ba ga ta tarwatse ba ma ta tarwatse yace yayi tafiya a cikin daji ya kwana akan bishiya ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba a cikin daji yace wani abin da ya bashi tausayi ya zauna masa a cikin zuciya ya zo karkashin bishiya ya samu su mata guda hudu dukansu sun mutu amma da ya duba sai ya fahimci ba ma rauni aka yi musu suka mutu ba yunwa ce ta kashe su ɗaya daga cikin matan tana da jariri tana riƙe da jaririn ta mutu jaririn bai san uwa ta mutu ba jaririn sai ya kama nonon mahaifiyar in ya tsautsa ya tsautsa sai ya ji ba ruwa ya fashe da kuka in ya gaji da kuka ya sake kamawa ya tsotsa ya tsotsa ya ji babu ruwa ya fashe da kuka har muryar jaririn ta dishe ba a jin karar jaririn sai dai a gabakin sa yana budewa a daidai wannan lokaci a cikin daji irin wayannan mutane irin wayannan bayin Allah wace irin lada ce Allah zai baka kake tsammani idan ka bada gudunmuwa wajen tallafar rayuwarsu da samun kirka rayuwarsu rayuwarsu da je inda ya kamata ta kai kai ya ku bayin Allah ku saurara ku ci wallahi ba ma ladar da zaka samu don taimakon maraya ba ba ma gatar da Allah zai yi wa ƴaƴanka bayan ka mutu saboda ka taimaki maraya sanda kake da rai ba ba ma makwabtaka da zaka yi da Annabi Muhammad a ranar tashin alkiyama a cikin aljanna a sanadiyar taimakon maraya ba ba ma ƴaƴanka da Allah zai tsare ya sa musu albarka bayan rayuwarka albarka ka taimaki maraya ba kai ba ma wannan ba ko don kai wa imaninka sabis kai wa imaninka recharging kai wa imaninka wato ainihinka ainihin farfado da shi ko don wannan ya kamata a ce ka jawo maraya kusa da kai ka tallafa wa maraya ko domin raya imaninka a cikin zuciyarka wani ya zo ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah bala'i ya same ni na bushewar zuciya ai ta karanta qur'ani ai wazi amma bai ratsa zuciyata a karanta qur'ani amma zuciyata ba ta iya zubar da hawaye ido na bai iya zubar da hawaye ya rasulullah yaya zan yi imani ya rayu a cikin zuciyata yadda in ana karanta alqur'ani mai girma zai iya ratsa ban zuciya wannan shine babban bala'in da al'umma mu take fama da shi a halin yanzu ba wa'azi ne ba ayi yi ba ba karantarwa ne ba ayi yi ba ana wa'azi ana karantarwa ana da'awa amma zuciya ta bushe ta kekace a karanta aya idanunmu a bushe zuciyarmu a bushe ƙarshe sai kaga cewa tasirin da ya kamata ayar ta yi akan mu ba ta yi akan mu ba wannan shine babban bala'in da al'umma take fama da shi menene maganin wannan bala'i idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a karanta masa alqur'ani mai girma ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud karanta mu alqur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya Rasulullah ya zan karanta maka Qur'ani alhali kai aka saukar Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in ji Qur'ani daga bakin wani na Abdullahi dan Mas'ud ya kama suratul nisa yana karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da iso kan aya da Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi fa idza ji'na min kulli ummatin bi فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله يتيا لمرين يكي إذا القيامة تطيع kowace al'umma muka zo da annabinta domin ya bada shaida a kanta kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka zo da kai domin ka bada shaida akan wannan al'ummar yaya lamarin yake ya girman wannan lamari a ranar tashin alkiyama Abdullahi dan Mas'ud yana isowa kan wannan aya sai ji annabi yana taba shi yana hasbuk ya ibn Mas'ud hasbuk hasbuk ya ishe ka haka ya ishe ka haka ya kai dan Mas'ud Abdullahi dan masauri yace ina awaiwaiwa ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa iza aynahu tazrifan yace sai naga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye manzon Allah ya fashe da kuka hawaye na kwarara daga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an karanta masa Qur'ani an karanta masa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yau mun wayi gari za a karanta mana aya wacce tafi wannan ayar zafi a karanta mana aya wacce tafi wannan aya tashin hankali da ta da hankalin dan adam da nuna wa dan adam balahira ta da tashin alkiyama amma saboda zuciya ta bushe ido ya bushe ido mu baki zubar da hawaye annabi an karanta masa wannan aya yayi kuka kai a karanta maka wacce tafi ta zafi ba za ka yi kuka ba a karanta maka aya a qur'ani mai girma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati yawm إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترانا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أكرمت أمك إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا a karanta maka irin wayannan ayoyi da suke nuna maka bidiyo suke nuna maka mafi gina filin alkiyama amma saboda zuciya ta bushe ido ba zai zubar da hawaye a dakin Ka'aba su dai ya yayi kudu ba mai zafi akan tashin alkiyama da mutuwa ana ta kuka kowa ka gani kuka yake yi kana iya cewa sama da rabin masallacin kuka ake a wannan lokaci ko baka jin abin da ake fada ganin yadda al'umma ke kuka kai ma kuka zaka yi a wannan lokaci amma kun san abin da ya faru a gona dan majalisa daga cikin majalisun Najeriya sun tafi tare da yaronsa yana zaune ana kuka yaron da ya kalli honorable sai ga honorable shi yana game ne da hansar sa wata hansar mai tsada yana game shi abin da ake fada da kukan da ake ma bai cikin ajandar shi yaron sa ne amma sai da sa ya tashi bayan sun tashi sun fito waje ya ce wani rabu da ba ban mamaki ya ce me ya faru ya ce irin yadda ake ta kukan nan a ɗakin ka'aba liman na kuka kowa na kuka kai sai daga gem kake yi sai wani rabu ya kalle ya girgiza kai bai ce komai ba suka wuce sai da suka je hita aka yi odar abinci sun zo na suna ci abinci ya ce kai yaro da zuna ji kana wata magana me kake faɗa ya ce ranka da irin yadda liman yau ake kudu ba ake ta kuka a masallaci ko baka jin me ake faɗa kukan da ake yi a dole ya sa mutum kuka sai daga kuma kai kaman ba a masallaci kake ba gem kake da hansa ya kalle shi ce yaro da yaro ce yi kuka saboda ni ce kai saurara ka ci ni yanzu da ma na amince zan zo wannan wurin ai na yi kokari me nake nema a wajen Allah me ban da ko an ce maka na zo na yi roƙi wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce kai saurara ka ci ni ban ma san abin da ake aure ni duba ma shine a gabana ba akwai wani dil da muka yi a majalisa an ce za a samu kuɗin har yanzu kuɗin bai shigo ba ina jiran alat wannan gefen da kaga ina yi ni alat din nake jira ina tunanin why up to now zuciya in ga maka gani ido bai yi fa'ida wai wannan irin bushewar zuciya ba mu tunanin za a mutu ba mu tunanin za a je kabari dan uwa zan sake janka karka ce na firgita ka zan yi ma zancen gidanka wanda farko za a kai karen da ka mutu ba da wai ba wanne ne gidan da za a fara kai mutu ranar da ya mutu kabari shi ne za a fara kai ka kwanciyar kabari su nota ba katifa za ka yi ta ba kuno haka za ka kwanta babu juyi don ka huta ka ji zance ba na wai ba babu sanyi babu iska babu esi babu fanka kai kadai ba barka ka ji zance ba nawai ba kenan idan kana tunanin wannan zai same ka yaushe irin wannan zai faru to menene maganin bushewar zuciya wacce ita ce babban ciwon da al'umma ke fama da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wannan mutumin shawara abinda ka yi zuciyarka ta rayu imani ya dawo maimakon bushewa ta da kekashewa da ta yi ka samu maraya ka rinka ciyar da shi ka rinka shafa kansa kana kyautata masa mu'amala wannan zai sa ranar wato Allah madaukakin sarki ya raye zuciyarka imani ya rayu a cikin zuciyarka bayan wannan bushewa da wannan kekashewa da yi. ya Allah ka rayan mana da zakata mu bayan bushewar da kekashewar su ya ku bayin Allah wai duk fafutukan nan da muke mai ake nema a lahira ba aljanna ba me muke so Allah ya bamu a lahira aljanna kana da wani buri a lahira kamar aljanna ba ma shiga aljanna ba aljanna ma in mun je abin da muke roƙon Allah ya kai mu GRA kusa da mai gida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Allah ka kawo mana dukkan alkhairi ka kare mana dukkan shari ka samu gama da duniya lafiya Allah ka biya mana bukatun alkhairi da muke ka, bukatun alkhairin da mu roƙa ba Allah ka ta haramta mana sai sharin da muke neman tsarin ka Allah ka tsare mu sharin da mu nemi tsare ba Allah ka ka same mu da shi ya Allah ka mana albarka ka yi wa iyalin mu albarka ka wa mu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani ka amfanar da mu da al'umma abin da ka ba mu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 اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء بالنفس والأهل والمال والولد آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر آمين اللهم رب الناس أذهب البأس عن رئيسنا محمد بخاري واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعيد رئيسنا محمد بخاري بعزة الله وقدرته من شر ما يشد ويحاذر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رئيسنا محمد بخاري وسائر مرضى المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين haram الله ya saka da alkhairi to kowa ya gogari akwai kwamiti na marayu na susan bello akwai walifiya kwamiti na tallafa ma yayan malamanmu da kuma malamanmu talakawa